يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم <clears throat> ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيوم ثلاثة من مناسبات إشهدن دشير وتن شعبان ما يجرى محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku safiyar tana ce da ishirin da tara ga watan uku shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniyar lahira ya nuna mana ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci ya ba wa iko abincin shi karatu da muke cikin littafin majalisun shafi ramadan na shek muhammad ibn salih al-usaid رحمه الله تعالى ذاك جيا mun fara karanta wasu laduba wanda ya kamata mai azumi ya sufattara su za ka daga cikin wannan laduba akwai mutum ya kasance ya kiyaye salloli akan kan lokacinsu sannan abu na gaba ya yi magana a kan riba giban mutane shi ne ka dinka ambatan mutum da abin da yake kyama wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi mai da shi zuwa sama ya tsinkayi wasu mutane da fartuna na tabula suna ya kushen fuskokinsu da kirazarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibrilu suwaye wa'ina sai mala'ika da yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan su ne masu cin naman mutane sannan kuma masu afkawa cikin mutuncin mutane abu na gaba mara ya ce mai azumi ya kamata wa ya ji mata mai azumi ya dace gare shi bal wajibi ne gare shi ya nisanci an namimanci بأكتو النبي وسي وهي نقل الكلام شخص في شخص إليه ليفصل بينهما النبي وجه شلك لو مغنى واني ككي واني بل ديك بات علاقة ذاك تكانوس تولى شاكتي والنميمي مغنى لا يدخل جنة نمام لأن النبي وانت ولا شيء على جنة منافق ذاك ويجتنب النميمة وهي نقل كلام شخص في شخص إليه lallai mutum ne san ta annabiwanci shi ne ka ɗau maganar wani ka kai wa wani don ka ɓata tsakaninsu wahiya min kaba'iri zunubi sannan ɗaukan maganar wani ka kai wa wani don ɓata tsakaninsu wani na kimai wani laifi wanda musulunci ya ne a kai shi قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أن الطيار أموت أن الثبت على الأشياء فلا حديث البخاري ومسلم لا يدخل الجنة نمام mai annabi wanti ba ya shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga an ce a cikin hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka daga hadisin Ibn Abbas الله يدرس نمائي فيه يكيس على أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وترى نمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يا وتوسط قبرك ولا بيو أبر المدينة فقال سيد الله كورا سابوش إنه ما لا يعذبان للي ما أبو تا وإن قبرك ولا أنا وسابوا ما أبو تا قبرك أنا musu azaba amma manzo Allah ce ma yi azaba na fi kabe amma laifin da ya sa ake musu azaba ba wani laifi ne mai girma ba a wajen mutane a wajen mutane laifin karami ne sannan kuma wannan laifin da ake musu azaba ba abu ne wanda yake mai nauyin iya bari a wajen su abu ne wanda da sun gada ba za su bar wannan laifin amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin su dalilin da ya sa ake mai azaba a kabari fa kana la yastanzihu min al ya kasance idan yi fitsari ba ya tsarkaka ba ya tsarkaka idan yayi fitsari haka yake tashi kabi wa amma al-akhar amma ɗaya daga cikin su dalilin da ya sa ake mai azaba a kabari fa kana yamshi bin namimati ya kasance yana tafiya da annabi tsakanin mutane yaje je wajen wane ya hada ya je wajen wane ya hada to da shi baya san ya ga wata alaka mai kyau ta tsakanin wane da wani ya fi son ya kasance kullum a kasance ana cikin bala'i ba zaman nutsuwa ko kuma gida lokacin da ya tsinka yi wani yana mu'amala da wani shi kuma baya su ya fi son shi kaɗai ya kasance su dinga mu'amala tare ta yi watakila da suke mu'amala za a gane shi ma wani ƙasa munafiki ne to da haka manzo Allah ke cewa wa amman akharu fa kana yamshi bin namima na ƙarshen nasu ya kasance shi kuma annabi ne yana tafiya da annabi ta tsakanin mutane malaka ta wannan mimatu fasadu lil fardi wal mustaqbal ita annabi فسادوا للفلسطين قاتع إليكم متين والمجتمع كان قاتع ذوالتكي وانا متاني وتفريق بين المسلمين كان ربط كان المسلمين بين أمنا وإلقاء للعداوة بينهم كان جيفا وتركيي أتكان المسلمين دولنا الله سبحانه وتعالى كيف أرى الله صلى الله عليه وسلم ولا تطع كل حلاف مهين يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كرت الصكي كي آآ كي بيا قدت كورمتو يا ورنقوا والله كذاني والله كذاني مهين أبو ولا تنتاوى هماز متنمي ذنبي من مشاء بالنميم فلنكم kuma تفيد tafiya da annabi فمن نم إليك lamma fika fadiru don mutumin da ya kawo ka annabi mutum wani to ka sani kai ma je dauna ka ya je kai wa wani zaka maganin wannan bawan Allah sai yana ba ka tsaye da shi ka nisanci zama da shi Allah ka riko irantar da mu duniya da lahira abu na gaba da ya kamata mai azumi bal wajibi ne mai azumi nisance shi ويجتنب الغش في جميع المؤاملات من أذن مسلمين بكيا يعني تنسي الغش أتكن دكا مؤاملات من بيع وزن سيروان وإجارة كوجن بارها وصناعة وزن صناعة لتنسي سمتاني wa rahanin wajen ba da jingina ne ya kai bawan Allah musulmi mai azumi ni san ci tusan mutane wa gairuwa da walaita amma yanzu su yan kasuwanmu Allah ya musu albarka ya shirye su a irin wannan lokaci shi ne lokacin da da'awa sauka a cutar da al'ummar musulmai za ka ce abu kaza an ƙara mai ku. ai yanzu wallahi za an ƙara mai ku. sana ko saboda imani ko rashin imani na 'yan kasuwanmu a gaban ka sai ƙara ka kuɗi na wani abu kaza ya ce kaza ne ana wanda ta zo a ɗan an gulma gulma a kunne sai ce to ba na faɗa abin da ya ƙara kuɗi wannan mawai ban shi ba wani wani abin da ya faɗa ni da yawa za ka iya siyan kaya a wajen ta ce su ba na faɗa ƙara kuɗi alhalin kuma kayan da ya to tsofi ne ba kuma ta Allah sa mu shiga aljanna ce a ne eh to ta yi ka shiga daga baya baya amma da farko farko muke mutuwar Allah Allah subhanahu wataala ya gara ne cutar da ko komai sannan kuma in ya kasance akwai zalunci a cikin cikin addu'a Allah sai Allah ya warga da mutum sai Allah ya warga da mutum ya cire mutum albarka a cikin kasuwancin da yake da haka mai yi tsoron Allah wajen yin algushi a wajen mu'awala ta siye da siyarwa ko haya yake bayarwa ko kuma wata sana'a ce ko kuma yana ba da dingina wa fi jami'il munasahati wal mashura haka duk lokacin da zaka yi nasiha zaka ba da shawara ya kasance ka risace a lokaci ka faɗa wa mutum abin da yake na gaskiya ko da wani daɗi ba to gaskiya ne dai ina ganin kai abu kaza fa inna al-ghishya min kaba'ir adh-dhunub shi al-ghish yana cikin manyan manyan laifi وقد تورأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعيل بل من ذا الله يا نيسا تكيش ياي برن برن دن دا متمن دا يكسن كي يكي ين الغش ذاك دمي الغش ما تعالى من ذا الله الله سامو قوم ذا الله صلى الله عليه وسلم وكيف كاتكي الغش فمن ذا لك تعالى الغش لا وليس منا duk mutumin da ya mana shi ba ya tare da mun ji wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani zo da zai cewa manin gaskiya farai sabin duk wanda ya yi algush ba ya tare da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan shi da wanzan Allah ya zo wata kasuwa sai ya zo wani abu ya burge shi wanzan Allah ko sai ya sa hannu a ciki yana sa hannu ko sai ya hannun shi ya ibu ruwa wanzan Allah ke tabbai mai wannan kaya me ya faru ne يتي أيام ودر الله روسه ولا يدوكي أبو الكيب يقول لك جاءت الميصاب وخسك ولا رو يدوكا عطا الله دم تاني سقني دم تمن دي ألبوش بايا تعالى مو أنجي من الله صلى الله عليه وسلم ملكة والغش الغش خضيعة وضياء للأمانة شيء ألبوش يدراتي وضياء للأمانة فلنقوع في توضى سرد أمانة وفقد للثقة بين الناس فالنسي الغش يلا سامتا يسيد حمد في يومتين وكل كسب من الغش فإنه خسب خبيث حرام دول قدوك يا روتية سامتا يغش ولله ولندوك يا ميدون آتي كنا حرام لا يزيد صاحبه إلا بعد من الله ولي قارا وما أبو تنتوى سيدكو نساء الله تبارك الله أو نظر يكره في عدم يعني فزشني ويستلم المعاد مثير يعني فزكا كذا أنا عدم كذا كده في ذكر الله سبحانه وتعالى وهي آلات لهم شيني كايا كايا شغالة دلورة وي بجميع أنواعها تذكر بكذا كالعود والربابة والقانون والكماجة والبيان والكمان وغيرها ذلك أن أبا بيني لا أبا بغوا لا أبا بين كده تتولى من أدمي حرام مني يكفل كينا أدمي أنا بين كده إذا أكما ينا أدمي أنا بين كده فإن يسني ينا ربا لا دني تعالى رشيد المجنش الشيء كده وتزداد تحريما وإثما إذا اضطرت بالجناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة فلولا أبو أبو كدع كنا قال سام حرمت إلى اتضاوى سوء دا صوتك نجسك أنا روى أنا صلي ولا تكي قال سوء كروشي لنو وانا رأوني بأذني كان أبي لي أما أجلان سوانا جندسك وأما كمال أسكين أم بكيسي كيكال شكاين ويجينا كيكي كنا لكن كنا موسى إتسي والنبي كما سوا الله سبحانه وتعالى قرآن سين صوت لقمان يلا سوا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هؤلها لذلك يرسمون تاني وقوة أقوي وان ديكي سيام يا سستنزنتي dan ya dan ya ɓace daga tafarkin Allah ba tare da yi ba sannan kuma yana rika wani abu a matsayin abin izgi a matsayin mai abin izgi to za ka ga mata masu dj za ta yi aure za a mata kishiya ta hayu ɗanwata ta hayu yarta ta hayu ko ba cikin wannan za ka da a ɗauko a mara watakila ba wasu ce su a saka mu a tsiga to kaza akwai mu Allah muke roƙo da ta damu duniya da rayuwa ya dawo da wannan al'umma zuwa ga tafarki na gari to da ka dai azumi wata ne na alkur'ani wata ne da ake mura ƙofofin aljanna wata ne da ake wannan shaitanu karki yadda ya kasance shaitan da yake ake kullewa ya kasance yana yawo da ke duk wajen da yake so وأولئك لهم عذاب مهين الله تعالى إلى متابعه ما تزن كأكلي ما تسيان كائن كأكل لكلوس سنة عذاب مولا قلت يا وجه الله الله سيوس عذاب تولا قلت يا وجه وقد صاها عن ابن مسعود أنه كل عن هذه الآية فقال لله أردت يا يقول لك أن من ذا الله الله المخلوق أم ويتم بها لغاية وأن آية فيكتا والله الذي لا إله غيره نار القيد عنه wanda babu abun bauta kuwa bayan Allah yake tahu wal ginahu abin da ake bai wani aya shine shine disco disco da ake ji da rauraye da waƙe-waƙe to shi wannan aya tana da wannan abu to kai wannan magana ba yi na faɗa ba an kwale ta tunka ba yi fuka kanka kanka kana aƙalla ga shekara dubu da ɗari hudu wannan sa ya faɗi wannan magana وصاها أيضا عن ابن عباس وابن عمر هكا ابن عباس زي ابن عمر سكتي وانا آية تتنكوت القواتنا غانا أكاين جزكوني ذكي لكني وذكره ابن كثير عن جابر ابن كثير يا أبو شعير وانا وانا جابر ابن عبد الله هكا اكرم كيكوا جزكوا اي نبي هكا فعيل ابن جبل كيفدي هكا مدال كيفدي وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير Allah ya saukar da wannan aya dangane da masu disko ne da rarrawai da kaɗe-kaɗe wa ƙadi hazzara nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'ad dawa manzo Allah ya kasa bai faru amma shi da ba manzo Allah bai kai wannan waɗancin ba da haka manzo Allah ya ja kunna wannan al'umma daga rawaye sannan manzo Allah ya haɗa jin kiɗa da zina manzo Allah ke cewa la yakulanna min ummati aqwamun tabbas داء أسام وتمتاني أسوى الأمة دا أسام وتمتاني أسوى الأمة يستحلون الحياة سنا هل استبنا سنا قننز نواتو يبني والحريرة سنا هل استفتع الحرير قبل والخمر والمعاد سنكما سنا حال استبنا shan giya da kuma ababen kaɗe-kaɗe to kaga dai wanzu Allah shi mai gani ba sabon manzo Allah ba kaga wannan tambadancin ba amma dai kuma ga shi ya tsaya faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Bukhari ta da shi ma ya kan sirru alfardu farj wal muradu bi zina abin da ake nufi da shi shine farji ma'anar shi shine zina وما لا يستحلون أن يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة معنى سنة على تاشيني سنة أيك تونا أيك إذن أيك متمن ديكي حالة تونا أيكينا منذا باسارة كما سنة مدها كما وقد وقع هذا في زماننا ما نكتانا يا فلا دولنا وكان من الناس دقت متاني من يستعملها بالمعابد wanda za ka ga amfani da wannan ababen rawa da kaɗe-kaɗe au ya ha sannan za ka tauci mutane a kowane zai yana zai wannan musamman 'yan mata za ki tauci saka wani iyafis a kunnen ki kina jin rawar kiɗa kawai suke ji ta zama da za ki mutuncin mutum matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa ni'man nisa'u nisa'u nisa'ul ansar lam yamra'ahunna al-haya'a an ya tafaka na fitin ma dalla da matan garin madina ma dalla da matan garin madina kunya bai hana su su fahimci addini yadda ke yana jin mutunci da kunya ki saka wani abu a kunna ki gina tafiya kina jin rawa ko da rediyo ke ji a matsayin ki na mutum ya kawo da siyasa ai wannan tambaɗanci ne ta Kai ka مالكة كأنها شيء حدث كي كاتيك موضع بينها لك ma na نجا a أعداء الإسلام lalle irin wannan ababe na jin rawa da kaɗe-kaɗe yana cikin ababen da ya abokan gaba na wannan addini suka ji nasara a ماكر حتى صدروهم حتى صدوهم عن ذكر الله حتى لسكنجي ملد عن متمنى رمضان يشغل يكون براجل عن متعلى في أراجي لسك روى روى لكذا ومهام دينهم ودنياهم فكتنجوا لغدر كورا ومين متأسي أسير من الدنيون وأصبح كثير من يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم فيكان في يوم في يوم متمسك وعيقري ثم فجم كأكد دروروي في يد يد القرآن ذلك من الله كيد ما هو ذلك المتضمن لبيان أحكام الشريعة وحكمها وأن ذلك القرآن يقول شيء بيانا وقتل قلتي ذا بيانا أبا من دي شافيس وأن ذا شيء لا تمثير على جنجوة العيرة ولك الله نعم كوما أبا وتنبأ إيواء ذا شغل كي واتوي ذاك مالك فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ياكم مسلمين ko ji tsoron Allah ko kiyaye dukkan wani abu da zai warware muku azumin musamman sauran kwanaki kaɗan wasu nuhu an kauli zuri wal amali bihi ku kiyaye azumin ku daga maganan zur da kuma aiki da zur qala biyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa man lam yada qawla zur duk mutum da ya war maganan zur ba wal amala bihi da aiki da ita wal jihar da jahilci فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه ألا بيد بقاتة متي يمر أبن تنشد أبن شاء معنى متي ييتت أبن تنكر قال جابر رضي الله عنه جابر ألا يدل شيئك يتوى إذا صمت يا كي مسلميك جوانا مغلا إن دي كي أبني فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم يكتن جمسا da ganinka da harshenka ya yi azumi daga ƙarya da kuma awon da suke haramun wa ba an ka azal jar lalle kai mai azumi ka riƙe wurin Allah ka kiyaye cutar da makwabcinka kiyaye cutar da makwabcinka ta hanyar magana ko aiki kar ka cutar da shi wani ya kuma alaika wa ƙarin wa sakina idan kana azumi a same ka kana cike da nutsuwa sannan kuma kana cikin annashuwa ولا يكون يوم صومك ويوم فترك سواء كر يكسن كيران الزكك أذني دران الزباك شاروارانا كرم الصلاة فكسن كيران أذني كر يكسن سياجا ألا مكن قولة سيد المدينة دليلة أقل سيما لك تعالى وحفظ علينا ديننا يا الله كتيا يمنا الدين وكف جواريحنا أما يقربك ككاوة قوم لذلك عمل ليكي زي خطاتك يا الله واغفر لنا يا الله كغفرت وكيدم ولوالدينا يا الله كغفرت إياهم وكيدا ولجميع المسلمين الله كغفرت وتك مسلمي برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآن نبكي فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وكفر على رسلك ولا تخزنا عند القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة المسلمين اللهم لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وترى ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية ووفقنا لصيامه وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فجعلنا من المقبولين عندك فجعلنا من المقبولين عندك وجعلنا من المقبل عندك وجعلنا من المقبل عندك وجعلنا من المقبولين عندك وجعلنا من المقبولين اللهم امنا في اوطاننا واعف ائمتنا وولاة امرنا واجعل اللهم هذا البلد امنا واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئن رخاء وسائر المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في حاراتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين